gaskiya na yi mamaki a ce wai yaron nan a daji aka tsince shi ai hankali ma ba zai ɗauka ba kai daga ganin zubin halittarsa ɗan wani ne shi yasa ni fa baki ɗaya na ruɗe da lamuransu kaina a duhu yake kamanninsa sun ɓaci da na onkul hatim kamar yayi kakinsa kuma gaskiya ina kishi da shi Allah kaftin ne ya faɗa sajid da ke sauraron su murmushi ne ya ɗauki akan fuskar shi Nufal kuwa baki ɗaya ya rasa nutsuwarsa saboda kallon da ta take masa. Ta zarar ya ɗago da idanuwan shi karab suke sauka a cikin nata. Saboda shi ta baro wurin da take, ta dawo kusa da tebul ɗin da ke fuskantar nasu. Ta zauna tana ta kallon shi, ko kyaftawa babu. Cikin muryar raɗa, ya ce da Sajid, Wancan matar sai kallo na take yi kamar za ta haɗe ni. Ta ki bari na ci abinci cikin kwanciyar hankali. Ban san me na tsare mata ba. Ni fa duk na tsorata." da sauri sajid ya saci kallon inda naufal ke nuna masa ganin hajjati ya sa shi yi mata ya sa shi yi ma naufal raɗa ka kwantar da hankalinka saboda kana kama da ita ne shi yasa take kallon ka ya faɗa yana yar dariya shi dai naufal hankalin shi ya ki kwanciya kamar an yi mishi dole ya kalle ta haka nan take jin shi a zuciyarta komai nashi sak kalar na yaranta ba za ta taɓa mantawa da siffarsa ba abin ne ya ɗaga hankalinta ya kuma tada mata tsohon ciwon da ke kwance a cikin zuciyarta ba komai take tunawa ba face yaranta da ta rasa tun farkon zuwansu Najeriya wannan wani labari ne wanda sai nan gaba kaɗan za mu ji shi Dr. Jazz sai rawar kai yake yi da Saharis kamar kannansa ya dasa su a gaba shi da Aibat sai fira suke jinsu da shi a cikin kuwa ne ne Haris yayi tambayar yana duban su da yake yana fuskantar su da sauri Javid ya nuna Haris dan zaro idanu Dr. Jas yayi masha Allah kai ne Haris kenan cincina masa kai Haris yayi alamar eh da biyu ya tambaye shi saboda ya sha jin labarin shi a wurin Dija tana yawan yin sambatin sunan shi dan idan haukanta ya motsa riko hannun shi yayi a cikin nashi yana faɗin kun burge ni ina kaunar ku ganin ku kawai da nayi kun kwanta min a raina murmushi kowannansu ya sake wallahi ni ma na kamu da kaunar su dan Allah ku dawo gidanmu da zama dama ni ba ni da abokai a Najeriya Aibar ne ya yi maganar da yar shagobar shi kun ki sakin jiki da mu ko dan ba ku san mu bane kallon juna Haris da Jabir suka yi su ba su saba mu'amala cikin mutane ba oke yanzu bismillah mu fara cin abinci a tare suka soma cin abinci jifa jifa Dr. Jazz yake satar kallon Haris a ransa ya ayyana duk ranar da Khadija ta yi tozali da shi ba ƙaramin hauka za ta yi ba yaya jas waɗancan teams ɗin sun yi kama da momi da kai ya faɗa yana nuna su aziza murmushi jas ya sake shi kansa ya kamu da ƙaunar su tun ɗazu yake ta faman satar kallon su ji yake tamkar sa na jini please ya jas mu yi wa dadi magana a kai mana su gidanmu ni wallahi bana so suna kuka ka ga mam saratu da wancan tsigai ɗin, ko ina ruwansu da rayuwarsu ni fa shi yasa bana son zuwa Najeriya saboda su ko gajiya da masifa ba sa yi ina ruwansu da kaddarar rayuwarsu ne da kaddarar rayuwarsu su ne suka tsara ma kansu ne ni fa ka ganni ya jas ba ruwa na da shiga sabgar wani ko in wulakanta wani wai dan ba su da asali sai ka ce an gaya musu daga sama suka fado mutum dai ai sai an haife sai yake zuwa duniya ba daga sama aka wurgo sa ba balle a ce da rashin asali aka haifo su rai a ɓaci aibat yake yin maganar da zallar shagwaba su haris amin su haris sun saki baki suna kallon shi komai nashi burge su yake yi ganin suna kallon shi ne ya sa shi dakatawa da maganar yana yar dariya ya ce na cika ku da surutu ko girgiza masa kai suka yi alamar a'a hankalin zara ya ki kwanciya ba komai ne ya jawa gaba face unesa kokunto take kamar ta santa sai dai ta kasa gane a ina ta san fuskarta sai yanzu ta samu damar kare mata kallo daga inda take a zaune duk wani motsin unaisa akan idanuwan Zara ta kwallafa rai a san yin magana da ita dama kawai take jira bata sanya akai ta tsinci kanta da jin nauyin hada idanu da cibba tunda suka zauna ta sanar da kanta tana wasa da yatsun hannayenta kamshin sa ga baki ɗaya ya cika mata hanci duk wannan abu da take yi Chief Owis na lura da ita da yake suna fuskantar juna da shi wayarsa ce rike a hannunsa da yake daddannawa cikin nutsuwa gajeren gajeran kayan abinci da aka share musu table da shi amma ta kasa ci kayan yunwa tana ji gyaran murya da hajiya malika ta yi musu ne yasa suka dago a tare suka kalle ta tana daga zaune a gefen cif. na sa an kawo muku abinci kun ki kuci me yasa cikin kulawa ta yi musu magana murmushi suka dan sake suna faman noke kai ko dai kunyar cif kuke ji kamar ta shiga zuciyarsu murmushi ta yi musu ku ci mana hankalin shi ba a kanku yake ba batul ce ta fara cin abincin ganin za ta sanya hannu ya sa hajiya malika cewa ki ɗauki cokali muryar ta na ɗan rawa ta ce ban iya ci da shi ba ok na gane ki sanya hannun hannu ta sa ta so mace onesa kuma ta ɗauki gilas na lemu tana ɗan kurɓansa sama-sama take satar kallon fuskar chief owis ta zaran ta ga zai ɗago da idanuwansa take yin saurin kauda nata gefe ɗaya ba komai ne ya ja hankalinta game da shi ba face kamanninsu da shi, kusan komai nasu iri ɗaya su kaɗan mai girma sharafuddin ne ya nufo wurinsu fuskarsa da fara'a ya samu wuri ya zauna yana duban su da sauri suka gai da shi cikin girmamawa ya amsa musu duban Owis yayi baka cika min alkawari na ba ya faɗa yana ɗan haɗe fuskarsa ɗagowa cif yayi tare da kallon dadin nasa da alama bai fahimci me yake nufi ba maganar da muka yi da kai ɗazu da safe sai yanzu ya fahimci inda zancen dadin nasa ya dosa a hankali ya daura idanuwansa kan Unaisa da ke kurbar lemu murmushi Hajiya Malika ta yi tabarakallah masha Allah na gode ma Allah da ya nuna min wannan ranar da raina da lafiya na. gani ga sekon illo dina yarinya mai hankali da nutsuwa ni dai sirkan nawa duk kyawawa ne ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa amsa mata yayi da amin ga dukkanin alamu Unesa bata fahimci ta kan zancen ba ta dai ji ana zancen saraka riko hannunta dadi Sharifuddin yayi a cikin nashi fuskar sa dauke da murmushi yace I'm so happy to meet you my daughter Illo ba zan iya musulta miki irin farin cikin da nake ciki ba murmushi ta sakar masa har dimple ta yi loba duk da bata san wane ne shi ba ranta yana bata cewar mahaifin Chip ne saboda kamanninsa da ta gani muryar ta cike da jin nauyin shi ta furta ni ma na ji daɗin haɗuwa da kai shekarunki nawa ne ya jefa mata tambayar sha shida amma na kusa shiga da sha bakwai a wayanci dadi sharifuddin ya ce wonderful now what about you you are student shiru ta yi tana wasa da yatsun hannunta ba tare da ta amsa masa tambayar da yi mata ba sorry kada dadi ya takwara miki da tambayoyi ko murmushi ta ɗan yi masa ina so ne na san me ya kamata mu fara yi don tallafa ma rayuwarki ko ba haka ba cike da rashin fahimtar kalamansa take dubansa hajiya malika da ke kallon ta murmushi ne ɗauki akan fuskarta yarinyar ta kwanta mata a ranta chief ois ya nutsu yana sauraron su aure ko karatu wanne kika fi so a yanzu waro mishi grind eyes ɗinta ta yi da sauri ta sanya tafin hannu ta rufe fuskarta alamar ta ji kunya hakan da ta yi ba karaman dariya ya basu ba hatta chief sai da ya yi murmushin gefen fuska hankalin batul ga baki ɗaya baya a kansu tunda ta samu abinci take ta aikin ci kin yi shiru baki ban amsa ba ya ƙara tambayar ta kasa kasa da murya cifi ya furta dad dakatar da shi dadi sharifuddin yayi no kada ka shiga tsakanina da surkata baby angel ke nake sauraro ta yi mamakin jinya ambacin ambaci nickname ɗinta ba tare da ta buɗe fuskar ta ba ta ce aure zan yi kafin na ci gaba da karatu murmushin fuskar ta ne ya faɗaɗa da zolaya ya ce ta kwana gidan sauki yanzu faɗa min kina da saurayin da zaki aura ne ko babu da sauri hajiya malika ta ce haba dan Allah ka bar ta mana miji ai ta riga da ta samu ko ba haka ba unaisa daga mata kai ta yi alamar eh duk wannan abu da take fa da ke faruwa a tsakanin dadi Sharifuddin da Unaisa akan idanun Nazili wanda tuni ta gama cika ta ba tsiranta yayin mugun baci tamkar ta ɗaura hannu bisa kai ta yi ihu wani irin kishi ne ya ziyarce ta ganin yadda Chief Owis ya yi zamansa a wurin yarinyar tun zuwan su hall ɗin bai ta koya zo inda take ba kamar ma bai san da zamanta ba ba za ta juri kallonsu ba miƙewa ta yi da niyyar ta bar hall ɗin kamar daga sama muryar faryar faryat ta katse mata hanzarinta sista nazali ina zaki je ne bayan ba a gama taron ba ba tare da ta kalli faryar ba ta ce ba zan juri zama ba sai nake ga kamar ba don mu aka shirya dina din nan ba because Duka hankulansu ba a kanmu yake ba dadi ya tafi da wani wanda ba mu san wane ne shi ba ga chief ga baki ɗaya hankalinsa yana kan wannan yarinyar ta faɗa tana nuna saitin inda unesa take da hannunta riko hannunta faryar ta yi a cikin nata sister ba ke kamata ki bar hall ɗin ba su ya kamata su bar hall ɗin girgiza kai na zali ta yi no ni ba na son hatsaniya bari na shi ya fi min kwanciyar hankali ta faɗa tana kokarin kaucewa roƙon da Faryar ta yi mata sai dai ta ki bata damar tafiya na san menene ya bata miki rai sister ba ke kadai ba mu ma mu ya ɓaci da zuwan su saboda babu alkhairi a tattare da su gaba ɗaya hankali ya koma kansu amma ni na miki alkawarin zan kawar da yarinyar can daga hall din nan in dai hakan zai kwantar miki da hankalinki amma bai kamata ki tafi ba ba za mu ji daɗi ba shiru na zili ta yi na ɗan wani lokaci kafin ta ɗan sauke ajiyar zuciya idan ina tsaye a nan ban san me zai iya faruwa ba Shomin murmushi Faryar ta sake. Kar ki damu yar uwa. Bana so a samu matsala Faryar. Kawai ki bar komai a hannuna. Abinda nake so dake da zarar kin ga babu yarinyar, ki kokarin jin hankalin yaya always. A hankali ta furta oke. Fasa ta yi da sauri, ta juya, ta koma wurin zamanta. Faryat ko ba karamin daɗi ta ji ba. Dama ta tsani ganin Unesa. Tun farkon shigowarsu, ta ji bata yi mata ba. Da sauri ta koma wurin su Yusra. Tana jiran ta ba su damar da za ta aiwatar da mummunan ƙudurinta. Bayan kammala cin abinci, MC ya kira su ɗaya bayan ɗaya suke hawa saman steps na taka rawa. Sautin kiɗa ya da ko'ina na hall ɗin, ta ko ta ina hasken kyamara ne ke kyalli, sai ɗaukar hotuna suke yi. Abin ba ƙaramin birge prisoners ya yi ba, Aitini Sajid ya miƙe dama ta samu, tunda ya shiga filin ya fara taka rawa a hankali kowa ya dawo kan shi. Hatta su baba Obi da suke a tsetse suna na kan shi abin a jininsa yake da zarar ya ji kiɗa bai iya jurewa kamar ana kaɗa masa mazari in har bai rawa ba hankali ba zai kwanta ba wakar da aka sanya tana karewa wakar cool down ta shiga aiko jiki har rawa yake yi sifar bin suka shiga fili suka shiga fili suka rinka teka rawa gaba ɗaya suka ji hankulan mutanen hall din sun yi matukar burge su in ka cire su yasar da ke jin haushin su ba don komai ba sai dai saboda sun hana su rawar gaban hantsi hankalin Unesa ba karamin tashi yayi ba kanin yadda suke rawa da alama sun manta a ina suke ne daga ita sai batal ne ba su shiga filin ba manyan mutanen da ke a wurin ne suka so yi musu lekin kuɗi tamkar ana yayyafa musu ruwan sama Hajiya Turai da Hajjati su ma suka shiga filin suna ta su yin rawar kusan gabaki ɗaya suka shiga cikinsu, cikin raha da nishaɗi suka taka rawarsu. Jamima ta dage duk wanda ya liƙa mata kuɗi sai ta kwashe su ta tura a aljihun rigarta. Ta tara su da yawa har a ta take sake wasu. Ta yi zaton abin wasan yara ne. Mutanen da ke harin Unesa dama jira suke ta miƙe. A lokacin Chief Owis ya bar wurin su ya tafi amsa kiran da aka yi masa a waya. Miƙewa ta yi tana tafiya a hankali yayin da idanunta ke akan dance floor ɗin. Da alama ita ma so take yi ta yi rawar. ta ɗan gyagije jikinta baiwar Allah sannu jin muryar mutum a bayan ya sa ta yi saurin dubanta Zara ce fuskar ta ɗauke da murmushi mayar mata da martanin murmushi Unesa ta yi yawwa tun ɗazu nake son yi miki magana ban samu damar yi ba saboda mutanen da ke a tare da ku da ɗan mamaki take kallon bakuwar fuskar da ta yi mata magana miƙa mata hannu Zara ta yi don su gaisa a hankali Unesa ta ɗaura hannunta a cikin nata sunana Zara kefa unaisa ban yi tunanin zaki saurin saukin kai har haka ba murmushi unaisa ta yi mata me yasa kika ce haka raina ne ba na haka girgiza kai unaisa ta yi kin barge ni idan ba damuwa ina so mu yi hoto a tare bata kawo komai a ranta ba ta amince ma Zara. yatsun hannunta har kyarma suke wurin ciro wayarta daga cikin yar fosa ɗinta ta rinka ɗaukar su hoto da Unesa akalla Zara ta ɗauki hoto sama da ashirin tsabar iya yi na Zara har da rungume ta suka yi hoto amanne da juna kamar kanwarta kin ga yanzu na samu wanda zan rinka kallo a wayana ta faɗa bayan sun gama ko zan iya samun layin wayar ki ina so mu rinka gaisawa ban haddace namba ɗina ba kuma wayar bata a hannuna shafa gefen fuskar ta Zara ta yi ba damuwa ai ina zuwa estate din nan za mu rinka haduwa wayar Zara ce ta yi ta soma ringin da ɗan saudi ta ce ma'unesa yanzu zan dawo ana kira na amsa mata ta yi da to har zara ta bar wajen Onesa bata daina bin bayanta da kallo ba Haka nan ta ji ta burge ta a ranta tana ayyana wato duk yanda wani ya kika to wani zai so ka ne murmushi ta yi tare da juyowa da niyyar ta bar wurin cikin rashin sa'a ta bangaje ɗaya daga cikin sabis ɗin da ke safa da marwa a wurin raba abinci gaba ɗaya tare ɗin lemun da matar ta ɗauko ya ɓaci a jikin abaya ɗinta glass ɗin suka rikito kan flo hankali ba karamin tashi yayi ba ganin ta ta bata mata wankanta dan ma Allah ya sa rigar baka ce muryar matar na rawa ta soma ba ta hakuri shiru sa ta yi tamkar ba za ta tanka mata ba ta ce ba komai ai ba laifin laifinki bane ni ce na bangaje ki ban san da mutum a bayana ba a ruɗe matar ta ce akwai restroom ki zo mu je ki wanke rigar ki please idan ba haka ba za a hukunta ni ne idan wani ya ga lemon nan a jikin rigar ki Gyada kai Unesa ta yi. A'a, bana bukatar zuwa, ki tafi kawai. Ai rigar baka ce, babu wanda zai gani. Makiya matar ta rinka yi mata akan ta zo su tafi ta wanke mata rigarta. Ganin ta sa na ci ne sa ta amince mata. Da sauri matar ta tsugunna, ta kwashe glass ɗin. ta mayar a tare kafin ta juya ta yi gaba. Unesa ta bi bayanta. Babu wanda ya lura da abin da ya faru saboda sautin kiɗan da ya karaɗe hall ɗin, Hankalin kowa na akan dancing floor. Wani korido suka shiga, a inda jerin restroom din suke ta nuna mata ɗaya daga cikin su ki shiga zan jira ki anan amsa mata ta yi da to Unesa kamar kada ta shiga haka take ji saboda hankalin ta bai kwanta da matar ba bude kofar ta yi shigar take da wuya ta ji alamar an datsa kofar sai dai ranta bai kawo mata komai ba a gaban sink ta tsaya ta kunna taburwa ya shiga kwaranyowa ta soma wanki inda lemun ya bata bayan ta gama ta tsaya tana kallon fuskar ta a cikin miro ba komai take tunawa ba face fuskar Chief Owis hakika ya ja hankalinta musamman a lokacin da aka so a ci mutuncin su ya kaye musu martabarsu murmushi ta sake har dimple ta ya loba can kuma ta juya akalar tunanin nata ga garkuwarsu ta san duk inda yake a yanzu yana cikin ƙoshin lafiya don ta fahimci prime minister ba ƙaramin ƙaunarsa yake yi ba tabbas za ta so ta ga yadda zai tarairaye shi samta manta a restroom take tunawa da yan uwanta ya sa ta yi saurin juyawa za ta fice sai dai me tana jin kofar ta ji kamar ta danke dutse bata kawo komai a ranta ba ta soma lukin tana faɗin please ki buɗe min kofar na kasa shiru ta ji shiru ta ji mata bata amsa mata ba kusan sau uku tana neman taimakonta amma shiru bata amsa mata ba gaba ɗaya ta ji ta takura hankalin ta ya fara tashi bubbuga kofar ta rinka tana ci gaba da faɗin please ba kowa ne a kusa ku buɗe min kofa tun tana sa ran za a buɗe mata har ta fara fidda rai zuciyarta ce ta soma raya mata gaya ya can za a cutar da 'yan uwanta ai da karfi ta soma buga kofar kamar za ta balle ta har kafa take sanyawa tana harba jikinta babu alamar za ta buɗe tana nishi ta ja da baya ta watso da gudu ta bangaje kofar duk dan ta samu ta buɗe amma duk a banza lokaci ɗaya ta fara cewa dama brain ɗinsu da rauni a cikinta gaba gaba ɗaya rayuwar kullen da suka yi a gidan kurkukun kaddara ta fara dawo mata a cikin kanta sautin dariya dariya ta soma ji da shi shekar kuka yaran da muryoyin waɗannan tsaffin da suka taɓa mata naman mutum ta karfi suka sanya ta dole ta ci rinsa idanuwanta ta yi tare da sanya tafukan hannayenta ta daddafa kanta da ke wani irin mahaukacin tsara mata wani irin tsoro da firgici ne ya soma ziyartar ta rushewa ta yi da kuka tana bugun kofar muryarta da shekar kuka take faɗin wayo Allah na ku buɗe min kofa na shiga uku zan mutu kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boss ka buɗe min kofa za su kashe ni danish kana ina ka zo ka taimake ni na san ba za ka bari a cutar da ni ba na shiga uku na sajid na ufal batul wai ba kwa na ne so kuke na mutu cikin fitar hayyaci take yin sambatun tuni mayafin da ke akanta ya zame kasa duk ta bi ta ya matsa gyaran gashi da aka yi mata tamkar ya haka ta koma jikinta duk ya raunata saboda bugun kofar da take tana faman cicci labanta ga karancin iskar da ke a wurin ta fara affecting ɗinta gwanin ban tausayi baiwar Allah jan numfashi ta ci gaba da yi tana ganin jirijiri a idanuwanta kamar daga sama ta ji zubar wani abu a tsakanin cinyoyinta ta wani irin matsanancin ciwon mara ta fitar hayyaci nan take wata juyuwa ta kwashe ta gaba ɗaya ta kife a kan fulo sumar kanta ta tarwatse har tana har saman fuskarta hannayenta daddafe da cikinta da ke murɗa mata yana yi mata zogin azaba muryarta a disashe take ambatan Allah Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun karshe kashe na 33